To jama'a sashen hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata uku ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan kasashen Najeriya da Nijar sun kammala dawowa daga aikin hajin bana. Za a ji yadda a Najeriya 'yan sanda ke ci gaba da karɓar na goro duk wadda umarnin Sufeto janar na 'yan sandan. more especially ma kamar jami'an police na sas sai su ce in baka basu ba dole sai dai ka faka a gefe za kuma a ji hirar da muka yi da wani ganau game da harin nan da aka kai a las vegas kamar yadda muka ce da safe yau za a fara jin wani sabon shiri game da haɗurran ababen hawa akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar da wasu kuma daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan sandan jihar Nevada da ke yammacin Amurka sun gano bindigogi 23 daga ɗakin mutumin da ya kai hari mafi muni da wani mutum guda shi kaɗai ya taɓa kaiwa da bindiga a tarihin Amurka. Haka kuma jami'ai sun gano wasu ƙarin bindigogi goma sha tara a ɗaya daga cikin gidajen maharin suna kuma ci gaba da binciken wani gidan. Jami'an sun bayyana maharin a matsayin Stephen Paddock ɗan shekaru 64 ɗan asalin garin mesquite da ke jihar nevada sun ce mutane 59 ne suka mutu wasu kuma 527 sun raunata a dalilin harin da fadak ya kai a daren lahadi har yanzu dai babu wani ƙarin haske kan cewa dalilin da ya sa suka sa wannan mutum da ke akan hawan bene na 32 a otal ɗin mandalay bay ya yanke shawarar buɗe wuta kan mutane 22,000 da ke ƙasa suna more wata hidimar wake-wake da ake yi a daren ranar lahadi jami'ai dai sun yi imanin ɗan bindigar ya kai harin ne shi kaɗai ba tare da taimakon wani mutum ko ƙungiya ba sama da mutane sha shida ne aka ba da rahoton sun rasa rayukansu a wani hari da aka kai wa ofishin 'yan sanda da wato tagwayen bama-bamai a damasku babban birnin kasar siriya ministan cikin gidan siriya laftana janar muhammad al-sha'ar ya faɗa manema labarai cewa wasu da ya kira 'yan ta'adda ne suka kai wa ofishin 'yan sandan hari da bumabumai a unguwar almidan da ke birnin na damashku jiya litini kafin ɗaya daga cikinsu ya tayar da nakiya ya kashe kansa shi kuma ɗaya maharin ya kutsa ne cikin harabar ginin 'yan sandan inda suka harbe shi har lahira abinda kuma ya yi sanadiyar tashin bom ɗin da ke jikinsa. a cewar kungiyar observatory da ke saka ido kan harkokin wato 'yancin bil'adama a syria da mazauninta ke birnin wato da ke birtaniya mutane sha ɗaya ne kuma suka mutu cikin su har da 'yan sanda da kuma fararen hula ya zuwa yanzu dai babu wani mutum ko kungiya da ya fito ya ɗauki alhakin kai wannan haram to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc iyalan tsoho 'yar takarar shugaban kasar rwanda na neman ƙarin haske kan halin da take ciki mako guda da bayan da 'yan sanda suka kama ta a hukumance ita wannan mace mai suna dayan rugara ana tuhumata da laifukan da suka shafi tsaron ƙasa da kuma jabu bayan haka an kama ta ranar 23 ga watan satumba to amma iyalanta sun yi imanin laifinta kaɗai shine neman ƙalubalantar shugaba paul kagame na tsayawa takarar shugaban ƙasa a cewar wani ɗan uwanta arrested rugara wanda yake zaune a amurka wannan tuhuma da ake mata ƙarya ne kuma babu wani a ruwan da ya yi imanin gaskiyar tuhumar da ake mata kowa ya san an ƙirƙire su ne kawai ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun zargi jam'iyyar shugaban ƙasa paul kagame da cin zarafin 'yan adawa ta hanyar amfani da barazana wajen rufe su. tun shekarar 1994 kagame yake kan mulkin kasar rwanda kuma a watan agustan wannan shekarar ne aka sake zaben shi a wa'adi na uku na kan mulki ɗaruruwan mutane ne suka fito kan titunan barcelona domin yin zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da fatattakar da 'yan sanda suka rinka yi wa masu neman 'yancin yankin masu zanga-zangar waɗanda yawancinsu ɗalibai ne sun yi ta ɗaga tutar catalonia a jiya litinin suna kuma ɗaga kwalaye masu rubutu na nuna neman a bari a tsarin demokaradiyya a kofar headquarter 'yan sandan na barcelona haka kuma an yi irin wannan zanga-zangar a wasu biranen ƙasar tashin hankali dai ya barke ne bayan da 'yan sanda suka yi yunkurin dakatar da zaben raba gardamar da aka shirya ranar lahadi jami'an catalonia sun ce kusan mutane 900 ne suka samu raunuka lokacin da 'yan sanda suka yi ƙoƙarin hana mutanen kada ƙwarƙunsu wanda kotu ta ce baya bisa ƙa'ida hotunan bidiyo sun nuna yadda 'yan sanda suka rinka jan mutane daga wuraren da ake gudanar da zaben suna dukansu da kuma suna yin bal da su ma'aikatar harkokin cikin gida ta spain ta faɗa jiya litini cewa sama da 'yan sanda 430 da jami'an tsaron farin kaya sun samu raunuka a rangamar da aka yi ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international ta ce jami'anta masu lura da lamarin sun shaida mata cewa 'yan sandan sun yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima kan 'yan zanga-zangar To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Najeriya da jamhuriyar Nijar a lokaci guda inda 'yan kasashen biyu suka kammala dawowa daga aikin hajjin bana wanda suka ce ya fi na bari kyau nesa ma ba kusa ba. Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. An kammala jigilar alhazan Najeriya zuwa gida bayan kammala aikin yajin bana, inda mutum shida ne suka rage a Saudiya yanzu da ke fama da jinya. A zantawa da manema labaru a Jidda don alamta kammala jigilar, shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce ya yafe wa duk waɗanda suka ɗauka shi ya kawo tsadar kuɗin kujerar Makka ba tsadar dala ba. Haka ne ya ce akwai shirin inganta masaukai da ma kafa cibiyar koyar da jami'an aikin yaji sabbin dabarun gudanar da aikin kamar sauran mafi inganci daga wasu kasashen duniya. Kuma muna sa in Allah ya so da nan da shekara mai zuwa muhimman abubuwan da kuma aikin hajji ta kasa za ta sa a gaba biyan kuɗin alhaji zai zama ta na'ura ne mai kwakwalwa mun gwada a bana mun ga cewa yana aiki kuma shekara mai zuwa ɗari bisa ɗari za a amfani da shi karamin jakadar najeriya a saudiya alhaji muhammadu sani yunusa ya gode wa allah da kammala aikin yajin na bana ba tare da samun masu shigar burtu da suna alhazai suna safarar miyagun kwayoyi ba inda ya juya yin abin da ya faru bara nasiru da kai murar amurka daga abuja Najeriya. Tun dai hukumomin da sha'anin aikin haji yan rataya a kanunsu a jamhuriyar Nijar suka bayyana irin gamsuwarsu bayan da aka ɗauke dukkan lahiran alhazan jamhuriyar ta Nijar na wannan shekarar daga ƙasa mai tsarki. Mustapha Kadi shine wanda ya jagoranci sha'anin sabuke alhazan jamhuriyar ta Nijar a ƙasar Saudi Arabia. Yau a garin mu babbar rana ce haji na shekarar bana wato gashi alhazai sun dawo lami lahiya. A can kuma saudiya mun samu tarbo kyaukyawa ana yabon 'yan nijar ana kamuna 'yan nijar a cewar alhaji sani mai kasar ya kamata kasar ta soma nazarin hanyoyin tallafawa dukkan waɗanda za su yi niyyar aikin hajiya ya kamata gwamnati dan tallafin da ta ga kasashe na alhazansu ta yi kokarin da duk shekara a samu musu rangwamen wani abu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ya ayyuhal lazina amanu To a gaida malamai to kafin mu ci gaba ga ala. ke kuruwa karnai sakon bukukuwa kuwa karnai jewar unguluwa kula da ni kasance yanzu gashi na waka bisa isa da kurjini yanzu gashi na waki bisa ba da kurjini gobe sai ga wani rani na shuɗewa zamani mutum ko tsufa alan waka na riski zamani yau da gobe karyar Allah sarki mai cin mu naka asibiti ka sami a taska ta abin tasko na abin To a gaida ala, to jama'a karfa a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani da fito janar 'yan sandan Najeriya alhaji ibrahim idris ya umarci 'yan sanda su daina kafa wuraren duba ababen hawa suna karɓar na goro to amma kamar yadda za a ji wannan rahoton har yanzu wasu na kafa irin waɗannan wuraren kuma suna karɓar na goron ibrahim abdulaziz gare ka alal misali a joyin taraba da adamawa irin waɗannan jami'an tsaro musamman 'yan sanda da sojoji kan tsaya ne akan babbar hanya kuma ba tare ma da fargaba ba sukan ko bayyana abin da suke bukata daga hannun matafiya batun da ko direbobi ma ke kokawa su ce dole sai ka basu wani abu mo especially ma kamar jami'an police na sas sai su ce in baka basu ba dole sai dai ka faka a gefe ka basu takardar mota to ko da za ka bar takardar mota da lasin da sauran wayansu particular sin motar wannan za su ce dole sai dai ka basu eh to wata rana sai su ce sai su ci taron ka su kai ka office ka bada dubu goma wata nan yana kai dubu biyu ɗari biyar bayan da ba kasancewa ka ba su domin ka samu su relation ka tafi lafiya ni akwai har sojan da ma taɓa samun bindiga a ya ce zai harbe in ban bada hamsin ba ba safai dai shugabannin kungiyar direbobi ka son yin magana kan wannan batu ba domin gudun abin da ka iya faruwa kamar yadda wannan da ke ma zama ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar direbobi a jihar adama ke nogewa. bangaren jami'an tsaro lallai wannan kuma abu ne wanda yake nan da an riga ya an san shi ruwan dare ne kusan anan. a kullum jami'an tsaro kan nemi musanta zargin karɓar na goro ne da ake yi kamar yadda ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba David Misal. A aya da Taraba tun tuni mun riga mun janye cin gaya kan hanya sannan kuma kullum kwamishina na 'yan sanda yana tabbatar da cewa ya galgar duk wanda suka aiki su tabbatar da cewa sun bi doka yanda ki inspector general ya riga ya umarce mu muni. Ah, to amma kuma direbobi yanzu haka sun koka misali idan ka je ran kasuwar ah, Mayo Lope eh, da kuma ran kasuwar Garba Cede da Dan Anacha da Matella da Iware zaka tada tamkar 'yan sanda ana zangin kan sun mai da wajen wajen tatsa me kuke kawo waɗannan abin da ke faruwa? Ai to shine dalilin da ya samu, rarraba lambobin mu ko da yauce a gidan rediyo mun sa a takardu cewa duk wanda aka same shi yana haka a kira mu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Ibrahima, to kamar yadda muka muku alkawari a shirma na safe mun tattauna da wani ganau kan mummunan harin nan da aka kai a Las Vegas da daren Lahadi wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da hamsin. na fara da tambayar ganau ɗin mai suna malam abdul muhtar ko yaya yanayin tsaro yake a halin yanzu a las vegas ɗin sai ya ce eh, a gaskiya tun da wannan abin ya faru gaba ɗaya a daren jiya matakan tsaro an sa sa ko ina ba wai ya cikin bakin las vegas ba mm. har kan hayawe 15 to 15 ko ina an yi blocking ɗin shi ba shiga ba fita kafin kai nisa ko za ka iya bayyana mana yanayin shi wannan wurin da aka yi wannan harbe-harben? Kan Las Vegas Boulevard ne South Las Vegas Boulevard a tsallaken Mandalay Bay, Mandalay Bay Hotel. A nan aka yi akwai concert na na country country music festival. Yawa wato Malam Mukta shi wannan wajen wani wuri ne mai faɗi da jama'a kan taru a yi shagali ko ko ya yake ne? Eh waje ne kamar a buɗaɗɗen guri ne amma mm. ana katange shi ma yawanci mm. inda akwai wani concert kamar su American Ninja dan mm. babban concert da ana yi a wurin. Babba waje ne babba amma dai ba yi gini ba ne kamar fence ne aka katange aka zagaye da wurin. Wato kamar yadda ka ce buɗaɗɗen waje ne ba a bai da rufi. Eh haka yake. Yawa to shin bayan wannan al'amari ya za ka kwatanta kai koman jama'a? A gaskiya mutane gaba ɗaya sun razana especially a daren jiya kowa ta kansa yake mutane da yawa sabida ana tunanin kamar terrorist attack ne kowa da ya yi ta kansa kowa hmm. ni ma ina ban daɗe da barin gurin ba gaskiya abin ya faru to kowa ya yi ta kansa mutane wanda masu gidan yan uwa sun yi gidan yan uwa wasu kuma za a ga mutane tsibi-tsibi a bakin danja kowa da ya nisan ta kansa da strip ba hmm. abin da kake gani in ban da 'yan sanda da helicopter da duk jami'an tsaro ne kawai da ambulan kawai suke taya wace. To Malam Muktar, ɗazu ka fara bayyana mana yanayin tsaro ka ci gaba ya matakan tsaro yake. Har yanzu akwai ragowar matakan tsaro saboda akwai bincike da ma'aikatan tsaro suke yi a wajen especially a wajen jan Mendelibe abin da ya kama da kan da kan Tropicana mm. ya je kan Russell Road a nan hotel din saboda shi mutumin yana hawa na wajen talatin ne a saman Mendelibe. inda ya saito bindigarsa ta ƙasa yake ta harabin mutane su wajen har yanzu akwai matakan tsaro saboda ana gudanar da bincike FBI, CIA da sauran jami'an tsaro. To yaya ta bangaren cinikayya da ike kamar yadda ɗazu muka yi magana wuri ne da ke cike da baƙi da kan zo hulewa eh mutane sun dan saki jikin sai dai inda ka tsaya zaka ga mutane suna hirar magana abin da ya faru kuma ka san da yake litinin yawanci in sun zo Las Vegas ran Juma'a ran Ladi ko ran Litinin da safe suke kokkoma gida mm. amma mutane gaskiya sun ragu ba normal yadda aka saba ba mutane da yawa kowa ba kamar yadda kuka saba gani ba eh gaskiya To wani ganau kenan ke bayani kan mummunan harin nan da ya faru a Las Vegas. yanzu kan ga baba ya kuma ƙeri da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri namu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallaba da ku a cikin wannan shiri da zai duba yadda haɗuran ababen hawa akan hanyoyinmu suke faruwa. da yake wannan shine shirin farko za mu faro muku ne da alƙaluma akan wannan batu. imanin mutane miliyan guda da dubu ɗari uku ne suke mutuwa a duk shekara a duniya sakamakon haɗari a kan hanya da wasu mutane miliyan ishirin zuwa hamsin suke samun raunuka masu tsanani. Shirin kai komo lamun lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin hukumar kiwon lafiya ta WHO da ake kira Global Status Report on Road Safety shine ke da rinjayi wurin faɗaɗa tattara bayanai akan kai komo lamun lafiya a ƙasashe 178 inda yake amfani da alkaluma mafi inganci wurin bincike. Sakamakon bincike da shirin ya gudanar suna tabbatar da raunuka da ake samu sakamakon haɗura ababen hawa wanda suka shafi mota, babur da keke da sauransu suna ci gaba da zama manyan ƙalubale a harkar kiwon lafiya a duniya musamman ƙasashe masu tasowa da kuma masu matsakaitan tattalin arziki. binciken ya nuna masu tafiyar ƙasa da masu amfani da keke da babur da ƙananan yara da tsofaffi su ne ke da kashi hamsin cikin ɗari na adadin waɗanda haɗura ababen hawa yake kashewa a duk shekara. rahoton ya yi tsokaci akan muhimmancin mai da hankali akan irin waɗannan masu amfani da hanya wurin shirye-shiryen kai komo lamun lafiya. Kazalika sakamakon ya ba da shawara na bullo da dokokin kai komo lamun lafiya a ƙasashe da dama da kuma ƙarfafa amfani da irin waɗannan dokokin. sakamakon binciken shirin global status report on road safety ya bayyana karara akwai buƙatar a ƙara ƙaimi wurin kiyaye hanyoyin duniya da rayuwar matafiya. To bari mu duba koya wannan al'amari yake aukuwa da kuma dalilan da yasa suke aukuwa a ƙasashe masu tasowa. Da farko bari mu fara yada zango a jamhuriyar Kamaru inda wakilinmu Muhammad Awal Garba ya yi mana nazari akan wannan batun. A ƙasar jamhuriyar Kamaru hatsarin motoci akan hanyoyin ƙasar yana neman sanya al'umman ƙasar a cikin halin asu. musamman ma a irin wannan lokaci da ake ciki an da ɗaliban ƙasar suke komawa hutunsu. Ga kiyasi dai a kowane mako mutane hamsin ne suke rasa rayuwansu sanadiyar hatsarin mota a kan hanyoyin kasar ga dukan alamu dai rashin kyawun yanayi ne na hanyoyin kasar da kuma an da direbobin suke yin tukin ganganci ko ɗiban barasa kafin su shiga motocin su malam shaibu yana daga cikin shugaban kungiyoyin direbobi na bus bus na kasar ta jamhuriyar kamaru na tambaye shi ko ya yake ganin yanda irin wani hatsurka yake faruwa a faɗin kasar wato yawan hatsari gaskiya kan ana yin shi kuma hanyoyi ba babu hanyoyi ba ana ƙwarin hanyoyi amma duk da haka muna buƙatan faɗi da hanyoyi wato akwai hanyoyin da yake ya riga ya yi ukuku inda yake mu kuma mu a gaskiya yawancin su masa dan laifi na yawan guje-guje suna yawan gudu hanya da kuma irin mutane ba a masu dan shan dan kwaya saboda rashin son baccin dare to shi ma na ƙara taimaka wurin hatsari. Wakilin ministan sifiri na kasar jamhuriyar Kamaru Emmanuel Jedo ne shi ma ya nuna irin yadda suke kokari matuka gaya wajen ganin hana irin yadda hatsaruka yake faruwa a faɗin ƙasar. Lundi prochain. c'est comme ça que ça va ya ce muna kokari matuƙa gaya wajen ganin cewa mun saka waɗansu na'urorin ɗaukan foto domin hana wa direbobi yawan guje-guje a kan hanya amma abin ya cin tira hatsarin sai karuwa yake yi abin sani dai a nan a shekara na dubu da goma sha bakwai nan da muke ciki an samu rasa rayukan mutane har sama da dubu goma sha ɗaya da biyu kana yawan hatsaruka kuma da yake faruwa na motocin a hanyoyin ƙasar sun kai har dubu talatin da tamanin da takwas a yanzu haka a ƙasar ta jamhuriyar kamaru muhammad Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba, a jamhuriyar Nijar ma wannan alkalumar na da fargaban gaske. ga wakilin Musulun Muni Barma da bayani. Alkalman hukumomin sukuri sun yi nuni da cewa mutane 436 ne suka rasu yayin da mutane 15,392 suka ji munanan rauni. kuma da dama daga cikinsu sun rasa kafafu ko hannuwa a sanadiyar hatsarin mota ko na babur daga shekarar 2011 zuwa 2015 a jamhuriyar Nijar inda aka kiyasta afkuwar hatsarin ababen hawa 31,290 a tsawon waɗannan shekaru yayin da bayanai a game da shekarar 2016 ke nunin matsalar na ƙara kamari a kowace shekara Alhaji mai duka Umaru Yawale na shugabancin kungiyar AKAR mai aikin faɗakar da jama'a a kan illar fatali da dokokin tuki. Eh, lalle bisa rasukunan da an ka yi shekarar ta huce yanzu kusan mutum dubu ne kirsa saboda ɗari tara da tisa'in an kalisa shekarar ta huce wanda sun karsa rayukansu wanda sun ka mutu bayan hatsarin mota an ka diba a kashi tisin cikin cikin ɗarin da hatsarin da ake samu lahi na ɗan adam ne. Abin hawan akwai cikas gare shi shi ma ana samun hatsari ita hanyar da kankanta in akwai cikin gare ta ana samun hatsari To jama'a abinda lokaci zai bamu kenan a wannan shirin sai kuma shirin mu na gaba za mu ji yadda haɗuran ababen hawa yake shafan al'umman Najeriya da ma ƙasar Ghana sai a biyo mu a shirin mu na gaba. A madadin waɗanda suka taimaka wurin tsara wannan shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka birnin Washington DC nake sallama a huta lafiya. To a gaida baba yanzu kun bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda Sulaiman Muna Barma ke tafa da sharhin jaridun ƙasar. za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le republican wacce ta rawaito cewa hukumomin Nijar da na Burkina Faso a ƙarshen wata tantaunawa sun rufe wata mahakar zinare da ke kan iyakar ƙasashen biyu sakamakon rikicin da ya barke tsakanin al'ummomin Torodi da na Komonjari dangane da batun mallakar wannan mahaka wacce bayanan kotun raba gardama akan maganar iyakoki suka ayyana cewa tana cikin wani yanki mallakar Burkina Faso. jaridar kanar amfiri na cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya ya buƙaci ƙasar nijar ta damƙa masa wani ɗan nijar da ake kira petit bube bayan da wasu bayanai suka yi nunin ya karɓi kwangilar jirgin helikwafta da wasu tarin makamai a zamanin shuɗaɗɗiyar gwamnatin goodluck jonathan saboda haka ne ma shugaba isuhu muhammadu ya aika wani manzonsa zuwa najeriya don tantana hanyoyin da za a warware wannan magana cikin masalaha. jaridar lanketar ta ruwaito cewa jita-jita ta kan kama game da labarin wani mutum da ake cewa ya shiga hannun jami'an tsaron najeriya dauke da tagwayen hamma amadu wannan labari ya matukar daukan hankalin masu amfani da shafukan sada zumunta Lenovo republican ta ce tsohon magajin garin ya mai asan saidu ya bayyana a ofishin 'yan sandan farin kaya inda ya shafe awoyi zaune kafin a shiga yi masa tambayoyi a kan wasu makudan kudaden da suka salwanta mu cike da jaridar la source wacce ke cewa hukumomin kiwon lafiyar al'ummar nishar sun rantsar da wasu jami'an kiwon lafiya kusan dubu waɗanda aka tabbatar sun yi nasarar samun takardar izinin aiki bayan cike ka'idodin tankaɗe da raurayar da hukumar kiwon lafiyar yankin afirka ta yamma ois ta shimfiɗa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da ya karmar kuma ta Bali ba tare da Najeriya. hakika wannan taliki da ya kai hari a kan 'yan rawa a amurka wanda ya kashe mutane da yawa hakika wannan lamari idan ba a kira shi ta'addanci ba to me za a gaya masa ganin cewa ya hallaka mutane da yawa ya mallaki bindigogi da yawa abin mamaki mata ya aka yi otal ɗin har ya samu damar mallakar waɗannan bindigogi masu kundin yawa a ɗakinsa ya kashe mutane sannan kuma abin mamaki ba a ce shi ɗan ta'adda ba ne mai ake nufi da ta'addanci Assalamu alaikum biyu Hausa sunana Muhammad Sani babban rana mai shagu local government Niger State. Don Allah biyu ina su tabbatar da sakona ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ya mishi lafiya kuma muna kira ga don Allah shugaban ƙasa a taimaka mana hanyar mu da ta taso daga Kwantagora zuwa Makwa. To yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To a takaice 'yan sandan jihar Nabara da ke yammacin Amurka sun samo bindigogi 23 daga ɗakin mutumin da ya kai hari mafi muni da wani mutum guda shi kaɗai ya taɓa kaiwa da bindiga a tarihin Amurka. Haka kuma jami'ai sun gano wasu ƙarin bindigogi har goma sha tara a ɗaya daga cikin gidajen maharin. Suna kuma ci gaba da binciken wani gidan. Jami'an sun bayyana maharin a matsayin Stephen Paddock, ɗan shekaru 64, ɗan asalin garin Mesquite. da ke jihar Nevada sun ce mutane 59 ne suka mutu wasu kuma 527 sun raunata. To, na muka kammala shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Sarfilo Hashin Gumal da ya taya ne wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da injiniyar mu ta wannan lokacin wato hajjiya Zainab Abdulrahman. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.